Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke magana akan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ma sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyo VOA Africa akan mita 302.5 a birnin Niamey da kuma gidajen rediyo a amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol dukka akan zangon fm sannan kuma a duk lokacin da mai sauraro yake so ana iya sauraro akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum tare da fatar kun tashi lafiya Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau 28 ga watan Afrilun shekara ta 2016 ina tare da Usman Ahmad Kabara ga kuma kanun labarai. Wani kusa a hukumar zaben kasar Kenya ya ce hukumar tana shirin inganta ayyukanta saboda shirye-shiryen zaben kasar da za a yi a shekarar 2017. Masu gabatar da kara na Amurka sun ba da sanarwar tuhumar wasu mutane da aikata laifin kin jinin wasu mutanen Somaliya guda uku da suka farwa a jihar Kansas. Ƙoƙarin dakarun taron dangi na wargaza 'yan ta'addar ISIS a Iraki da Syria, ya jefa masu da'awar kafa daular Islamar a mawuyacin hali. To, kanin labaran kenan. Bayan kun gama shan labaran duniya kamar kowace rana Alhamis Grace Abdu za ta gabatar da filin domin iyali. To, amma kafin ku ji wannan shiri muna da rahotanni da guda uku akan waɗannan batutuwa. rundunonin soji na najeriya sun bayyana cewa sun bankaɗo wata makarkashiya da 'yan ƙungiyar boko haram ke amfani da ita gurin yaƙi da al'ummar najeriya gwamnatin jihar niger ta ce ta soke sayar da kujerun aikin hajjin bana cin kwana biyun nan da suka wuce aka samu fulani mu makiyaya akalla wajen mutum talatin duk 'yan boko haram nan suka kashe su Jama'a salamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Wani kusa daga hukumar zaben kasar Kenya mai zaman kanta da hukumar kula da kula da kan iyakoki ya ce hukumar zaben tana son inganta ayyukanta saboda shirye-shiryen zaben kasar da za a yi a baɗi. kundin tsarin mulkin kasar dai ya buƙaci za a yi zaben kasar a ta gabashin afirka a ranar 18 ga watan agustar shekarar 2017 in allah ya kai mu jami'an hukumar sun zaben sun ce suna aiki da masu ruwa da tsaki don nuna damuwarsu da zaben zagaye na biyu na zabuka da ake yi yanzu eh, yusuf inzibo na cikin manyan hukumar zaben ya kuma ce suna nan suna aiki da 'yan kasashen waje don gyara kurakuran da aka yi a baya lokacin zaben na shekarar 2013 a kasar wannan jawabi na nzibo ya fito ne daga bakinsa lokacin da wasu kungiyoyin fararen hula suka yi zanga-zanga a gaban ofishin zaben kasar bisa zargin hukumar zaben da cewa sun gaza aiwatar da sahihin zaɓe a shekara ta 2013 da ta shuɗe inda suka bukaci a rushe tawagar da ke jagorancin hukumar zaben domin naɗa sababbin da za su yi aiki da gaskiya ya kara da cewa 'yan adawa ma sun yarda da matakin kotun koli bayan ƙungiyoyin na fararen hula sun ƙalubalanci zaben a hukumance. Masu gabatar da kara na Amurka sun ba da sanarwar tuhumar wasu mutane da aikata laifuffukan tsana ko nuna ƙin jinin wasu mutanen Somalia guda uku da suka farwa a birnin Dodge da ke jihar Kansas a watan Yunin bara. Tuhumar ta zargi mutane biyun da auna 'yan ƙasar Somaliya ɗin bisa dalilan wariyar jinsi ko kuma bambancin ƙasar da suka fito, tare da zargin amfani da fasassun kwalabe wajen kai musu hari a ranar 19 ga watan Yunin bara. Mutanen ƙasar Somaliya suna zaune ne a nan Amurka a bisa ƙa'ida. Tuhumar da ake wa kowane daga cikin masu laifin ta haɗa da ɗaurin shekaru goma a gidan yari. haɗe da biyan tarar dalar Amurka dubu mai can da hamsin. Saboda wannan laifin da ake tuhumar su ya haɗa da aikata laifin ƙin jini wani abin wanda a ƙarƙashin dokar gwamnatin tarayya ta Amurka laifi ne. Jami'an tsaron hukumar binciken aikata laifuffuka ta Amurka da ake cewa FBI a takaice sun haɗa kai da 'yan sandan birnin Doch domin binciken wannan al'amari. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ƙoƙarin wargaza 'yan ta'addar ISIS a Iraki da Siriya ya sa masu da'awar kafa daular Islamar a wani mawuyacin hali tun bayan fara yi musu ruwan bama-bamai da sojojin taron dangin da Amurka ke jagoranta ta yi, kamar yadda jami'an Amurka suke ta bayyanawa tsawon watanni yadda ISIS ɗin take rasa ikon inda suka kwace daga hannun gwamnati a baya. sun rasa kusan kaso 40 na yankunan da suka taɓa mamayewa a iraki da kuma kaso goma a siriya jami'an soja na da na leƙen asiri sun ce sakamakon ruwan bama-baman da ake wa 'yan ta'addar sun yi rauni da ba sa iya aika sojojinsu zuwa filin daga kamar yadda suka saba wani jami'in leƙen asirin amurka da ya ce a sake sunansa a wata hira da murya amurka ya ce isis suna kara rauni sosai tun bayan lokacin da suka dinga kara fadada zuwa fadada a shekarar 2014 ya ce yanzu bunƙasarsu a iraki da siriya ta yi ƙasa sosai haka kuma a yanzu ƙungiyar ta'addancin ba ta iya kara wa dakarunta karfin yaki sakamakon yawan mayakan nata da suke mutuwa a kullum gobe juma'a idan allah ya kai mu kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya yake shirin kaɗa ƙuri'a game da buƙatar amurka na maido da aikin kiyaye zaman lafiya a yammacin Sahara bayan ƙasar Morocco ta kori ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya 83 a watan jiya. Wa'adin aikin kiyaye zaman lafiya da ake ciki a yankin yammacin Sahara ya ƙare a ranar Asabar ɗin da ta wuce, kuma babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Ki-moon ya yi gargaɗin yiwuwar barkewar yaƙi idan ba a sabunta shirin wanzar da zaman lafiyar ba. Ya faɗawa wa kwamitin sulhu cewa akwai yiwuwar 'yan ta'adda da masu tsatsauran ra'ayi su yi amfani da damar wajen dagula al'amura haka zalika yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na iya taɓarɓarewa ta haifar da barkewar yaƙi ga dangadan in har aka tilasta fitar da dakarun kiyaye zaman lafiya da ake wa lakabi da suna munirso ko kuma an har suka samu kansu a cikin halin da ba za su iya aiwatar da nauyin da kwamitin ya rataya musu na wanzar da zaman lafiya ba Shirin kiyaye zaman lafiya ya fara ne a 1991 domin sa ido a kan yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da aka kulla tsakanin dakarun Morocco da 'yan yakin sa kan kungiyar Polisario Front da ƙasar Algeria ke marawa baya. A 1975 ƙasar Morocco ta kamface yankin yammacin Sahara a matsayin wani bangare na ƙasarta. Ɗan takarar neman shugabancin Amurka na sahun gaba a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump a jiya laraba ya ce ba zai bata lokaci ba wajen canza harkokin diflomasiyya amurka in ya ci zaɓe inda ya sha alwashin fara la'akari da buƙatar amurka kafin komai ya kuma bayyana harkokin diflomasiyya amurka ƙarƙashin jagorancin barack obama a matsayin wata annoba ya faɗi haka ne a jawabin minti 38 a washington hotel tare da kushe matakan shugaba obama game da diflomasiyyar amurka wanda ya ce har da abokiyar hamayarsa kuma tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton aka aka zartar da su matakan ya kuma yi alkawarin kawo ƙarshen isis sannan ya ce ba zai faɗi yadda zai yi da su ba amma tasu ta ƙare a ɗaya ɓangaren kuma ɗaya abokin hamayyar da ke biye da shi ted cross ya zaɓo tsohuwar shugabar kamfanin kwamfutar hewlett packard wato kale farina a matsayin mataimakiyarsa in ya ci zaɓe. waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To za mu fara ne da wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya aiko cewa rundunar sojan Najeriya ta gano wata makarkashiyar 'yan kungiyar Boko Haram. rundunonin soji na najeriya sun bayyana cewar sun bankaɗo wata makarkashiya da 'yan ƙungiyar boko haram ke amfani da ita gurin yaƙi da al'ummar najeriya akan haka ne kakakin rundunar soji ta najeriya kanar sani usman kuka sheka yake bayyana mun a fiye da na yi da shi a abuja cewar babu shakka mahukuntan soji da kuma dakarun tsaro na ƙasa suna nan suna ɗaukar matakan ci gaba da warware duk wani kulle da 'yan ƙungiyar suke yi 'yan ta'adda ɗaiɗaikin da suka rage na boko haram sukan bullo da sababbin salo yadda za su ci gaba da addabar jama'a waɗannan kuma salon sun haɗa da kamar kwanan nan suka bullo da wata dubara da suke sanya kayan sarki na daban kamar yadda runduna ta biyu ta gano mana a kwanakin baya inda sukan sanya kwarran kaya da igiya daure a kafa da wuya to shi ne duk da dai muna kan bincike mu san dalili da kuma manufarsu kan haka ya kamata ya kamata mu faɗakar da jama'a saboda kasan a galibin saboda zahin wutar da suke samu ta sama da ƙasa a dajin na sambisa sun riga sun shiga wurare da dama to sai su fake mutane waɗanda ba su sani ba sai su ɗauka ko 'yan agaji ne ko su jami'an tsaro ne su zo su kai ga ɓanna so abin da ake ciki kenan kuma ka san ba ga wannan ma wata sa'a sukan kullo da dabara su fake kamar su ɗin waɗanda aka ceto ne ko kuma waɗanda suka gudo daga sansanin su 'yan ta'adda na san bisa su zo su shiga cikin jama'a sai sun kai ga ɓanna sannan ka gane ko su wane ne to duk sanda dai suka bullo da waɗannan halaye ah, mukan faɗakar da jama'a don su sani yanzu a fahimtar ka wannan gwagwarmayar ta yaya za a samu nasarar ta baki ɗaya kamar na hana wannan shiga sulke ko shiga burtu ko yakin sunkuru da suke yi da al'ummar najeriya Eh to wato <laughs> ba wai a gani na ba ne ba abu ne da kowa ma ya sani cewar hannu ɗaya ba ɗaukar jinka yaƙi da ta'addanci abu ne da ɗaukacin 'yan najeriya kamata su haɗa ƙarfi da ƙarfe sojoji da jami'an tsaro suna bakin ƙoƙarin su to amma mutane dole sai sun yi la'akari da cewar dole ne sai an mara masu baya kafin a samu nasara musamman ma ka san Ah, da nake gaya ma sun bullo da salo da dama yadda suke sajewa da al'umma sai sun kai ga banna sannan a sani so dole ne mutane su kula su san ko su waye suke mu'amala da su kuma abin da suka gaba shi kenan ba su faɗakar ah, yadda za a yi maganin abin tun kahin su kai ga haka kuma ka san sun bullo da wasu saloli da dama akwai inda suka kai ga ah, gurɓata ruwan sha akwai inda kuma suka kai ga rufe nakiyoyi a gonaki kasan sun daɗe suna cin karensu babu baka kusan shekaru to an kokore su kuma an ka karɓo waɗannan guraren to kafin su gudu wata sa'a sukan tafiya babban kura ko dai baya ga bannan da suke ta salwantar da rayuka da ɓata muhallin mutane sukan dasa nakiyoyi nan da can to ana bakin kokari a tabbatar da cewar an gano waɗannan nakiyoyi an kakkaɓe su to amma mutane kamata ya su kula wato irin abun nan da ake cewa a turanci, wato to be more security conscious hakan nan kakakin rundunar sojin na najeriya kenan kanin sani usman kuka sheka umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya sha'aninmu na duniya kwaggara ya sani lamarinmu na duniya fata ya zane ga gani haka mamma ya zane bubula yan Najeriya a amu yan Najeriya bubula yan Najeriya a amu yan Najeriya bubula ka ji gaba ta dalma na wade ku ce da kun zai To baya ga wannan shigar burtu da 'yan kungiyar Boko Haram suke yi kwanaki biyu da suka shige ma 'yan kungiyar sun yi wa makiyaya barna a ƙaramin hukumar kwandiga da ke jihar Borno Arewa maso gabashin Najeriya. Kamar yadda Alhaji Ahmadu wanda yake kula da harkokin kungiyar Miyatta Allah ta makiyaya a Arewa maso gabashin Najeriya ya shaidawa wakilan sashen Hausa Haruna Dauda biyu. kwana biyun nan da suka wuce aka samu fulani mu makiyaya akalla wajen mutum talatin duk yan boko haram nan suka kashe su gaba daya a ina kenan cikin kasan kundu gani. Eh, nan gaba da alau in ka bi alau dai hanya dai mai tafiya cikin sambisa to nan suke kasan a wajen alau din nan ne ake samun ruwa arewacin garin nan gaba daya ba ruwa ba ruwa ba ciyawa kawai Allah da ikon shi suka zo kawai suka tattara su suka zo suka ce za su musu wa'azi a yanda ɗaya da ya escape ya ba mu labari don sun tara su gaba ɗaya ɗaya Allah ya sako nan shi bai kare ba suka buɗe musu wuta mu dama abinda za mu taimaka da gwamnati shine information ko jin haka din ne suke jin haushi suke kashe mutanen mu ko kuma za su kare mu mu duk inda muka ga shegu za mu ga gwamnati bai wuce kusan sati biyu ma yanzu wajen fulka mutum 60 aka kashe mana makiyaya 60 aka kashe da yaransu da menene nan suka gudo su ma suka je fulka shanu sama da dubu tumaki da akuya sun kai dubu biyu shi aka yi da dabbobin nasu to dabbobi dai Allah da ikon shi dai da kokarin abun nan kasan dole nan suke zuwa su sha ruwa wajen alau da muka zo ga sojoji sun tashi sun abun nan sun taimaka an samu yanzu akalla an samu shanu sama da 122 muna roƙon gwamnati har yanzu da kuma shugaban sojoji yanda suke taimakawa su ƙara taimakawa har yanzu mu sake mu shiga dajin don akwai dabbobin har yanzu. Alhaji Ali Muhammad dai shine Grand Patron na kungiyar waɗannan makiyaya da ya ce har yanzu ba su ga wani tallafi daga wajen gwamnati walau na jiha ko na tarayya ba game da irin waɗannan bala'i da ke samun su. Tun da ake a ce an taimaka a makiyayi ko ɗaya babu bara mu muka tashi muka ji har ministry ministry na dabbobi muka rubuta musu fam seg nasu ya fito da mu har ya daga fotuna ya alkawari za a ba fulani nan dusa har yau ba mu ga koma tunda ake ba wani organization da ya tashi taimaka ba fulatani babu shi a kasar nan shi ko malam amadu wani ba fulatani ne da ya rasa ƴaƴansa da jikokinsa har su shida a wannan hari da aka kai na baya bayan nan su mutum shida na ƴaƴana guda guda uku ɗaya jika ne ɗaya ƙane ɗaya kuma da da ɗansa sun je kiwo ne lokacin eh sun je kiwo ne na kuma samu ganawa da ɗaya daga cikin 'ya'yan makiyayan su biyar da 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin suka kwashe wanda daga bisani guda hudu daga ci suka sulalo sunan ka? Hassan. To shekara takwas na suka kai su. To ben jaade on gari ndin ne wodi to to ben jaade on. Nder gene nam del ledde. Ah nder luggere fa. cikin kwari ne aka kai su eh, to da suka kai ku mai suka ce maku ina na yin rangatun min jula wai kawai sun she su yi sallah to ya aka yi suka gudu daga to na dilloi dilloyi do jama'an dilloi. wai da dare suka taho suna filci. gudu abin ku nawa suna onon nai kuma ba da manan joya. to lokacin da za su tafi su su biyar ne hmm. amma da za su gudo su su kudu ne suka gudu? to yo goto na nawa ne goto na ɗani? ne na ya tambaye shi ɗayan fa me yasa shi bai shi yana bari shi yanzu shi yana can a wurin su imotonto maɓe ɗaya daga cikin 'ya'yan fulani makiyaya da 'ya'yan ƙungiyar boko haram suka kwashe kenan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Haka ne waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga jihar Naja arewa maso yammacin Najeriya wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsali ya aiko mana da rahoton cewa Gwamnatin jihar Niger ta ce ta soke sayar da kujerun aikin hajjin bana da ma'aikatar alhazan jihar ta sayarwa masu bukatar zuwa aikin hajjin. A taron majalisar zartarwar jihar Niger ne dai gwamnatin jihar ta ɗauki wannan mataki. Mr. Jonathan shi shine kwamishinan yaɗa labarai na jihar ya yi ƙarin haske akan wannan mataki da suka ɗauka. Wannan fom ɗin da muka soke, koke-koken da muka ji ga mutane bayan cin hanci da irin magudin da aka yi cikin wa'annan sai da fom ɗin ba iyaka fom ɗin masu sai da fom ɗin eh, masu ba da fom ɗin wani wuri sai ka ba da dubu ɗari biyu kafin a baka fom ba ka saya ba kenan su hukuma alhazai kenan eh, eh sai ka ba da akwai ni laka government da wani ma ya zo ya ce ya ba da dubu ɗari biyu da hamsin kafin ya ba da fom suna sai da fom ɗin kenan akwai ma to wanda ma ta yi ɓaci an gan fom ɗinmu a kano an gan fom ɗinmu a kaduna fom din haji na eh, naida fom din haji na naida an kai can za a je a sayar wanda suka riga suka sai ya za su yi kenan yanzu tsarin da muka dauko an nada kwamiti kwamiti din nan kuma duk wa'anda suka riga suka saya wa'anda lalle an amince za su karbi sabon fom za kwamiti din za su ba su fom amma ba yanda ake saidawa da ba kamar wanda suka yi cuwa suka saye wa'anda suka yi cuwa suka saye kan za su yi kuka da kansu su kan za su yi kuka da kansu da dama daga cikin al'ummar jihar Niger dai sun yi maraba da wannan mataki musamman ganin yadda aka daɗe ana zargin ma'aikatar alhazan jihar Niger da yin cuwa a lokacin sai da kujerun aikin hajjin Alhaji Mustapha Olsuto ga abin da yake cewa To a game da hukumar alhazai gaskiya sai ka ga wanda suka dace a basu kujerun nan ba su ake ba ba sai kawai a rarraba mutane su je su kama sayarwa ya zama kamar wani kasuwanci sai ga ana sai da fam dubu hamsin dubu dari dubu dari da hamsin. Wannan mataki na eh, soke sai da kowa ma kana ga zai taimaka? A zai taimaka mana tunda in aka ce an dawo da fam din sai a ba wanda ya dace. To na kira sakataren ma'aikatar alhazan jihar Niger Sheikh Musa Ibrahim inda ya ce ko da yake dawowarsa kenan daga kasar saudi arabia kuma a yanzu haka an sanar da shi cewa an canza mashi wurin aiki amma dai wannan matsalar ba daga wajensu ba ne daga can matakin ƙananan hukumomi ne inda suka tura kujerun domin a sayarwa jama'a kamar yadda ya yi ƙarin bayani maganar local government because we distributed the forms to them Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Mun gode Mustapha kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu dai nan misalin karfe ɗaya da wajen minti 21 na dare ne a agogon Washington DC. Ga kuma filin domin iyali wanda maimaitawa ne daga wanda muka gabatar a makon jiya. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ka don ka ba. tambaya ni ke Masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau 'yan matan sakandaren tibok suka cika shekaru biyu da mako guda a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan dare duka ko kuma halin da suke ciki ba. Yayin da za mu ci gaba da bin diddigin wannan lamari da begen ganin an sami nasarar ceto su. Yau shirin domin iyali ya sake komawa jihar Niger a Najeriya inda wannan karan batun kai ƙananan yara mata 'yan ƙasa da shekaru goma karatun allo a jihar ya ɗauke hankalinmu. mu. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya yi karo da irin waɗannan yaran ga kuma yadda hirarsu ta kasance. Wasu sun ka sauka nan ƙauyen sabon rija sai an ka kawo mu. Ka kawo ku nan? Mm. To yanzu kina karatu? Eh. Yanzu kin kai wace sura ke? Hizo na talatin da tara. To ya kina jin daɗin zama nan? Eh. Lahiya lo baki da wata matsala ko? A'a. Kuma kina cin abinci kullum? Har yanzu ma mun ka gama ci. Malam Aliyu Abubakar shine malamin waɗannan 'yan mata ya ce duk da yake iyayensu na aiko masu da abinci shi ma yana iya ƙoƙarin shi. Shi sha'an yaran nan da ilari su mahaifansu su ne ke ba da abin da za a ce da su. sannan ni bakin abin da su ni bakin wargodo ina abin da ina ba su abin da su ci na'am babban magana batun kula da sha'anin yaro karami ya sha bamban da yarinya karama akwai wata kulawa ta musamman da kake musu a matsayin su na yan mata to kula da nake musu in dai yaro ya zamba da lafiya zan je in samu mai magani sannan kuma na kai musu a kan wajen wanka in ka gama yarinya ta kibin kasa in bani. nan ne akwai bayanin sa su aikace-aikace wanda yake ana ganin kamar ya fi karfinsu yaya wannan magana take a ba wani aiki na wanda suka wani aka ce su. kamar yanzu su ne kake koyarwa anan sun kai su goma sha ɗaya daga bisani dai na zanta da laure muhammad da kuma aisha sani da ke zaune kusa da wannan makaranta akan yadda suke ganin rayuwar waɗannan 'yan mata Da farko ga Laure Muhammad. Suna cikin wahala tunda ba inda ba a tura su su je bidan ruwa su je bidan itace in ko kana gidan iyayenka walla wannan duk ba zai faru ba. ce a ce ka kai yarka mace wani wuri karatun allo ba bai dace ba. ga yanayin su ba gani ko? To ni dai sun bani to sai a halin da suke ciki. Ita ma dai Aisha Sani ga abin take cewa. Muna taimaka musu da abinci da sutura wanda za su samu su sa suna shigowa talla kuma sukan shigo dai haka saboda ina da yara sukan biyo su Shehu Malami Imam Shehu Rimaye jigo ne a ɗariƙar Tijjaniya a jihar Niger ya yi bayanin matsayin wannan al'amari a musulunce. A ce nan matan malamin za su aikatar da ita da wani sana'a na tafi ta je talla. To kaga yau kuma abinda ake gudu ga zaman da wurin iyayen da jahilcin to gashi nan wurin ya zo ya samu inda kuma zai illa to balle a musulunce kuma a addinance a musulunce a ce an tara yara a cikin wurin da yake ba kulawan mata ba ne ba kulawan wasu iyaye sai sun je sun nemo abinci saboda haka musulunci ba zai yarda da wannan ba akwai haɗari a cikin shi. Tuni dai ƙungiyoyin kare haƙƙin mata suka fara nuna damuwa akan wannan al'amari. Malama Rabi da Makun ita ce shugaban ƙungiyar mata masu da'awa a nan jihar Niger. ban gan dalilin da zai sa a ce an kwaso 'ya'ya mata an miƙa ma wai malami wai kuma malamin astaghfirullah lazim a gaskiya ya ɗauko ne da wata manufa walau ko ya yi ta kuɗi ta hannun su iyaye da kuma shi kanshi don in malami ne malamin sunna wallahi la'azim ba zai yadda an shi 'ya'ya mata daga sakkwato ya kawo su jihar naija ba menene zai koya musu wace irin karatu ne manyan malamanmu da muke ɗaukan karatu a hannunsu sukan ce muna ma 'ya'yanmu mata in mun ba su hadda in 'ya mace na da hadda hizifi biyar ta iya girki ta iya gyaran ɗaki ta iya wasu shirye-shirye wanda zai ba ma hizifi goma in an kwatanta ina ma wai ka ɗau ɗiya kwata-kwata ka kai ma namiji da safen gari ya waye me zai koya mata da me za ku ce ma uwaye to tun da su suke kawo da yawa nan a gaskiya uwaye su yi kuka da kansu kuma su ji tsoron Allah kuma Allah sai ya tambaye su domin 'ya'yan nan amana ne a gare su yau idan 'ya'yan nan suka kai munzalin aure shin za sai sun kai munzalin aure sun sauke kur'ani shine za malami zai maida su ga iyayensu ko kome muna gaya musu kowace za a tambaye su iyayen matan nan yaran nan da suka bayar sun nuna ma yaran su wata hanya ne kuma ɓanna ce mai girma don yaro ya barka shekara ɗaya biyu uku baka san menene ya koya ba baka san wani hali ya shiga ba baka san menene ba saboda haka kowane irin hali su yi ta sa expecting cewa yaran nan wani hanyar bata ne kamar kungiyoyi irin naku na mata me za ku yi akan wayannan yara da muka gani a nan jihar Niger? To gaskiya mu farko muna neman supporting na manyan malamanmu a sunna. su haɗu su kira waɗannan malamai da suke anso wa'annan yara na farko su baya da hujjansu a ina aka gani a ƙur'ani cewa a karbo 'ya'ya mata a zo karatu da su saboda haka ga mata mu abinda muke so muna so gwamnatin jihar Niger ta ɗauwa kwakwaran mataki a kai da kuma gwamnatin jihar Sokoto. To da izinin Allah za mu bi diddigin wannan batu kama daga hukumomin jihohin Niger da Sokoto. idan ta kama har mu nemi iyayen waɗannan ƙananan yara mu ji hujjar su ta tura su karatun allo nesa da gida. Kafin na a madadin wakilin namu Mustapha Nasiru ba tsari da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da kuma Cibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To yanzu kuma sai takaitattun labarai kafin mai sallama. Wani kusa daga hukumar zaben kasar Kenya mai zaman kanta da hukumar kula da kan iyakoki ya ce hukumar zaben tana son inganta ayyukanta saboda shirye-shiryen zaben kasar da za a yi a baɗi. Kundin tsarin mulkin kasar dai ya buƙaci za a yi zaben kasar ta gabashin Afirka ne a ranar 18 ga watan Agustar shekarar 2017 in Allah ya kai mu. Masu gabatar da kara a nan Amurka sun ba da sanarwar tuhumar wasu mutane da aikata laifuffukan tsana ko nuna kin jinin wasu mutanen Somaliya guda uku da suka farwa a birnin Dodge da ke jihar Kansas a watan Yunin bara. Tuhumar ta zargi mutanen biyu da auna 'yan ƙasar Somaliyar bisa dalilan wariyar jinsi da kuma bambancin ƙasar da suka fito. Ƙoƙarin wargaza 'yan ta'addar ISIS a Iraki da Siriya ya sa masu da'awar kafa daular Islamar a wani mawuyacin hali tun bayan fara yi musu ruwan bama-bamai da sojojin taron dangin Amurka ke yi da ke jagoranta, kamar yadda jami'an Amurka suke ta bayyanawa tun watannin da suka wuce. To masu sauraro sai kuma da hantsi misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya idan Allah ya kai mu, za mu sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin. ciki har da yadda jami'an hukumar kwastam masu kula da jihohin oyo da osun suka kama wasu likitoci dankare da wato motoci dankare da tabar wiwi da kuma kayayyakin gwanjo a halin yanzu kuwa jimai alice a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.